bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine kashi na uku da muke fatan ya zama na ƙarshe cikin jerin bayanai da muka ce za mu yi kan hukuncin bida'ar maulidi mun gabatar da majalisi guda biyu akan wannan matsala da mun yi tunanin majalisi na biyu zai za mu zo ƙarshen bayanin to amma lokaci ya ƙure ba mu samu mun kai inda ya kamata mu tsaya ba a yau muke so za mu ƙara shi yau sha tara ko yau sha tara ga rabiul awwal wanda ya daidai da sha takwas ko sha bakwai sha bakwai ga april hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1427 miladiya 2006 to mun ce za mu yi bayanin matsayin shekul islam ibn taimiya a kan bida'ar maulidi saboda an samu wasu daga cikin malamai suna cewa shi kansa ibn taimiya ya ce ba komai a yi maulidi to saboda yana da kyau mu yi wa kanmu adalci mu yi wa malamanmu adalci abinda suka faɗa mu faɗa abinda ba su faɗa ba kada mu ƙaga musu ibnu taimiya rayuwarsa gaba ɗaya ya ƙare ta wajen jihadi don ɗaukar kalmar Allah ya yi jihadi da harshensa ya yi jihadi da alƙalaminsa ya yi jihadi da takobinsa saboda ɗaukaka addinin Allah kuma a lokacinsa babu mutumin da 'yan bid'a suka sako a gaba kamar shekul islam ibn taimiyya wanda ƙarshe ma rayuwarsa ta ma a kurkuku ya ƙare ta ba don komai ba kuma sai don ƙoƙarin bayyana wa mutane abin da yake musulunci na gaskiya to ibn taimiyya babu wanda ya kai shi wato cikin waɗanda 'yan baya-baya da muke karanta maganganunsu babu wanda ya kai shi adalci wajen bayani ko wajen ya hikaito mas'ala ko wajen ya tattauna da wanda yake sabani da shi saboda haka yakan bawa kowace kowane abu haƙƙinsa a ibn taymiya a cikin littafinsa sa iqtida'u mustaqim mukhalafatu ashabil iqtida'u siratal mustaqim mustaqim mukhalafatu ashabil jahim wanda ya rubuta shi domin ya nuna cewa abinda ake kira as-siratul mustaqim hanya madaidaiciya shine a sabawa hanyoyin yan wuta hanyoyin yan wuta sabawa hanyoyin yan wuta shine bin hanya madaidaiciya saboda haka yayi ta magana akan a sabawa yahudu a sabawa nasara a sabawa majusawa eh, a sabawa yan bid'a wannan sabawar ita ce take nuna cewa kana bisa hanya tutar to saboda haka a cikin irin abubuwan da ya kamata a sabawa yahudu da nasara a ciki ya yi magana har idudduka wato taron wani taro da za a yi na idi idi shine abin da yake maimaituwa duk shekara na wani haɗuwa da ake yi ana nuna farin ciki shine ake kira idi ceto idudduka na musulunci sanannu ne guda biyu to dukkan wani idi da ba wannan ba sawa'un na kirista ne ko na yahudu ne ko na majusawa ne mutanen farisa kamar idun nairus to wajibi ne musulmi su saba musu a ciki wannan shi yake nuna suna kan tafarki madaidaici to yana batun irin idudduka da aka kirkira waɗanda ba su da asali a musulunci ya ambato su daga ciki ya ambaci maulidi cewa yana daga cikin idudduka da aka kirkira a musulunci sai yake maganar kan cewa waɗanda suka kirkiri idin nan mutane iri biyu ne masu yin idin maulidi shi akwai waɗanda kwaikwayon kirista yasa suke yi kirista ma suna yin idin yesu almasu to dan me mu ba za mu yi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu kuma ba san meye hukuncin maulidin ba kawai an ce musu san manzon Allah ne yasa suke yi suna yi ne dan girmama manzon Allah da san manzon Allah to waɗannan mutane guda biyu shekul islam ya yi magana a kansu ba wai ya tabbatar da bid'ar maulidin ba ya kira ta bid'a ya kuma kawo ta cikin jerin gwanan bid'o'i sai yake magana akan masu yin maulidi wasu suna yi mudahatan lin nasara wasu kuma saboda jahilci an ce musu san manzan Allah ne suna yi saboda wannan ce to waɗannan da suke yi suna zaton san manzan Allah ne tare da cewa ba su san abin da yake hakikanin gaskiyar maganar ba to tayo Allah ya ba su lada akan san manzan Allah da suke yi to wannan magana ita ce aka ɗauke ta aka mayar da ita cewa shekul islam ya ce ai maulidi saboda ka za mu karanta maganarsa daga littafin littafinsa iktida'u siratul mustaqim a jime ya ce daga nan kuma kaga babu wani wanda zai ƙara zuwa ya gaya maka cewa ibnu taimiya ya ce ai maulidi ya ce mustahabbi ne ka saurare shi ga abin da yake cewa yace wa kazalika ma yuhdisuhu ba'dun nas haka nan abin da wasu mutane suke kirkirowa imma mudahatan lin nasara imma dai ƙoƙarin koyi da nasara fi miladi isa alaihi salam wajen haihuwar annabi isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman ko kuma kokarin san annabi sallallahu alaihi wasallama da girmama shi ce wallahu qad yusibuhum Allah yana iya ya sakanka musu su waɗannan kashi na biyu yana iya ya sakanka musu ala hadhihi almahabbati wal ijtihad akan wannan soyayya tasu da wannan kokarin ce la alal bid'i amma ba akan bid'ar ba ba akan shi maulidin ba min ittikhadhi maulidin nabi sallallahu alaihi idan na riƙon maulidin annabi sallallahu alaihi ya zama musu idi yana maimaituwa da shekara ma ikhtilafin nasi fi maulidihi tare da ma mutane sun yi sabanin yaushe ne aka haife shi ba wai sun yi sabanin maulid sun yi sabanin yaushe ne ranar maulidin fa inna hadha lam yaf'alhu salaf yace wannan aiki na maulidi magabata ba su yi ba ma qiyamil muqtadi lahu tare da cewa akwai abin da zai sa su yi din ai akwai shi a zamanin sa shine san manzon Allah din ko babu san manzon Allah a wancan lokacin akwai shine qiyamul muqtadi din kuma sannan za su iya yin taron babu abin da zai hana su taron in sun so su ya ce to amma ba su yi ba ma'a qiyamil muqtadi tare da cewa abin da zai sa a yi taron wanda shine girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da san shi ya ce akwai shi a lokacin wa adamil mani'i minhu kuma babu abin da zai hana su su yi law kana khairan da a ce alkhairi ne me hana su yi walau kana haza khairan mahdan da a ce alheri ne yin wannan tsantsa tsantsar alheri ce aw rajihan ko kuma alherin akwai abinda ba alheri ba akwai alheri amma alherin shi yafi girma a ciki lakana salafu radiyallahu anhum ahaqqu bihi lakana salafu radiyallahu anhum bihi minna to da magabata su suka fi cancanta su yi wannan taro ba mu ba fa innahum kanu ashadda mahabbatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin su sun kasance sun fi musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ta'ziman lahu minna sun fi mu girmama shi wahum ala alkhairi ahrasu kuma sun fi mu kwaɗayin alkhairi wanda duk ya karanta sai da tabi'ai ya san haka sai ya ce wa inna ma kamalu muhabbatihi wa inna ma kamalu muhabbatihi ya ce kamala cikar soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallama wa ta'zimihi da girmama shi fi mutaba'atihi wajen yi masa biyayya wa ta'atihi da yi masa da'a wa tibai amrihi da bin umarninsa wa ihya'i sunnatihi da bin sunnarsa batinan wa zahiran a batini ko a zahiri wa nashri ma bu'itha bihi da kuma yata ko yada abin da aka aiko shi da shi na musulunci wal jihadi ala zalika da yin jihadi da gwagwarmaya kan wannan bil qalbi wal yadi wal lisani kai da zuciya kai da hannu kai da harshe fa inna hadha hadhihi tariqatu sabiqin al awwalina ci wannan ita ce hanyar magabata na farko minal al muhajirin wal ansari daga masu hijira daga waɗanda suke al-ansari waɗanda suka taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutan Madina walladhina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka bi su bi ihsanin da kyakkyawar da kyautata aiki yace wa aktharu haula alladhina tajiduhum hirasan ala amsali hadhihi al yawancin waɗanda zaka samu zaka samu sun fi nacewa sun fi kwaɗayin aiki da irin waɗannan bid'o'i ma amalahum min husnil qasd tare da abin da suke da shi na kyakkyawan nufi wal ijtihadi da kokari alladhi yurja lahum bihi alladhi ko alladhaini yurja lahum bihi mal masuba abinda ake fatan watakila Allah ya ba su lada akan wannan tajiduhum zaka samu irin waɗannan mutane fatirina fi amrin rasul sallallahu alaihi wasallama masu ainihin gajiyawa ne masu kasala ne cikin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama amma umiru bi amma umiru bin nishat fi abinda aka ce su yi karsashi a cikin sa na biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama zaka samu sun fi kowa kasala anan wa inna ma hum yace irin waɗannan mutane yana maganar jahilai da basu san addini ba suna zaton abinda suke yi soyayya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma malaman su sun dora su kan haka don haka suke dagewa su kashe kuɗi su wahala su kwana suna abinda suna tsammanin soyayya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam to muna fatan Allah ya ba su ladan soyayyar ba ladan bid'a ba kamar yadda ya faɗa yace to amma su waɗannan mutanen kuma saboda ba a ɗora shi kan sunna ba zaka same su ma suka sala ne wajen biyayya ga sunna ba sa aiki da sunna wanda kuma ita ce aka ce su yi karsashi su yi tashi fadin su su kare a nan amma zaka samu suna da kasala a nan yace wa inna mahum su irin waɗannan mutane bi manzilati man yuhallil mushafa wa la yaqra'u fihi kamar wanda zai ɗauki ainihin alƙur'anin sa ne ya masa kwalliya ya masa ado ya masa ainihin gafaka amma baya karan baya karatunsa baya karanta shi aw yaqra'u fihi wa la yatba'uhu ko ko yana karanta amma baya bi baya biyayya ga abinda alƙur'anin ya koyar Wabi bi manzilati man yuzakhrifu almasjid wa la yusalli fi ko mutumin da zai zo ya gyara masallaci ya masa ado ya sa fitilu da fankoki amma baya sallah shi a masallacin aw yusalli fi qalilan ko ya sallar da yake kadanci da yawanci baya sallah ma a masallaci Wabi bi manzilati man yattakhidhu almasabiha was sajadat almuzakhrafa ko kuma wanda zai zaka ganshi yana da dardumomi masu kyau eh, ko kuma yana da abin jan abin nan carbuka masu kyau amma fa baya baya sallah akan abin nan baya sallah kuma baya baya tasbihin cewa amsalu hadhihi zakharif az-zahira da ire-iren waɗannan kayan kawa na zahiri allati lam tushra wanda ba a shar'anta mana aiki da su ba wa yashabuha min riya'i kuma wanda za ta iya haifarwa mutum riya wal kibari da girman kai wal shigari anil mashru'i ma yusidu hala sahibiha ta hana shi yin abinda yake shari'a ne wanda wannan shi zai kai shi zai bayu zuwa ga mai irin wannan aiki al'amuransa su taɓarɓare. al'amuransa su taɓarɓare, kama ja'a fil hadis kama yadda zo cikin hadisi ma sa'a amalu ummatin qattu illa zakhrafu masajidahum wato babu al'ummar da aikin ta zai yi muni face sai kaga sun sun fi kyautata masallatansu wato waɗanda za su samu al'ummar da za ka samu sun fi kyautata masallatai ta hanyar yi musu ado da kwalliya to kuma su zaka samu su suka fi kowa nesa da aiki da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin nan akwai inda yace ai maulidi kusan ma kushe su yayi tai to wannan wani yanki kenan sannan kuma a wani gurin yake cewa inda yake maganar abin nan mutanen da suke yi a bisa tawili ko istihadi tare da kyakkyawan niyya ba su san abin da ake yi ba ba su san asalin ma maulidin ba ba su san cewa yan shi'a fatimiyuna su suka fara kirkirar maulidi su ko fatimiyuna dinnan duk malaman musulmi sun haɗu kan tsine musu albarka da kafirta su da fasikantar da su da kiran su fajirai kusan malamai kamar yadda ibnu kasir ya gaya mana a cikin albidaya wa nihaya juz'i na 11 shafi na 370 zuwa 371 yace a watan rabiul awwal na shekarar miladiya 426 malamai suka yi gangami suka haɗu da malamai da salihai da fuqaha'u da muhaddisuna da waye da waye aka haɗu aka rubuta takarda akan sukan nasabar waɗannan ubaidiyina waɗanda suke jingina kansu gana na Fadima. akan sukan wannan nasaba cewa ƙarya suke ba su da alaka da nana faɗuwa ba sharifai ne. malamai suka rubuta wannan takarda kowa ya sa hannu a ciki sun yi bayanin cewa waɗannan ba 'ya'yan na na faɗi ba ne ƙarya suke yi majusawa ne kuma kafirai ne zanadika ne fajirai ne ya ce kuma sun abin nan sun halatta suna halatta giya suna halatta zina suna halatta zagin annabawa da sahabbai a cikin juz'i na sha ɗaya da yake maganar daular daular za ka malamai a tun a lokacin sun yi ittifaki kan kafirta waɗannan mutane wanda su ne asalin maulidin to amma mutanen da suke yi yawanci ba su san wannan ba an dai gaya musu cewa san manzan Allah ne wani sarki ne mutumin kirki ya fara yi a Iraki saboda haka kuma ku zo ku koyi da shi ga abin da Ibn Kasir ya ce mutumin kirki ne kaza kaza sun manta cewa ba wannan shi ya fara kirkiro maulidi ba wannan shi al-Malikul Muzaffar a ƙarni na shida aka yi shi waɗannan kuma al'ubadiyun tun ƙarni na hudu saboda haka su suka riga shi farawa shi ya zo ne ya samu ana yi shi ma kuma kamar yadda Abu Shama ya faɗa ba shi ya fara yi ba wani basufe ne ana kiran shi Muhammad ibn Umar al-Mulla shi ya fara ɗora shi akan wannan to bayan ya maɗi cewa waɗanda suke yin bida'a suna zaton musulunci suke yi son annabi suke yi Allah yana iya ba su lada amma ba a kan bida'ar ba kan abin da suke da shi na kyakkyawan manufa sai ya ce lakin hazal qadar amma wannan ɗan abin da muka yi muka faɗa la na ukarahata bai hana a bai hana a ce abin ba kyau abin makaruhi ne wannan anha bil mashru'i a hana abin a ce ga wanda ya kamata a yi a shari'a me ya kamata a yi a shari'a don ranar litinin wanda ita ce ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama azumi a zo a yi wa mutanen bayani cewa to idan kana so ka yi maulidi na sunna ka dinga yin azumi don ranar litinin allazi la tafihi fihi da yake ba a ciki kama annal ladina zadu fil azani fil idaini hum kazalika mutanen da suka ƙara a yi kiran sallah a idi biyu ranar babbar sallah da karamar sallah an san babu babu kiran sallah a sallah idi to amma sai suka zo suna zaton cewa sun yi aikin kwarai suka ce a dinga kiran sallah ce su ma tsammanin su kenan abin da suke yi daidai ne shi wannan ko bai hana a hana wannan abin a nuna ba daidai ba ne a nuna wanda yake shine daidai din ya ce balil yahudu wannan nasara ya ji nuna fi ibadatihim fawaida kai yahudu da nasara su kan suna ɗan morar wani abu na fa'ida a cikin ibadojinsu ai ba duka abin da yahudu da nasara suke yi yake zama ƙarya ba akwai ɗan burbushin abin da ya rage na littattafansu wanda suke faɗa wa mutanen su kuma gaskiya ne akwai shi a cikin littafin Allah akwai shi a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yace li annahu la budda an tashtamila ibadatuhum ala naw'in ma mashru'un fi jinsihi dole su ya zama akwai wani abu koya yake wanda a jinsin sa an shar'anta shi a jinsin sa an shar'anta abin tilas za a samu wannan summa ma zalika la yujibu zalika an naf'ala ibadatuhum amma duk da haka wannan ba yana nuna kuma mu mu je mu dinga yin ibada irin tasu ba duk da akwai wani abu na gaskiya a cikin ibada su to amma wannan ba shi yake halatta mana mu yi ibada irin tasu ba wa an narwiya kalimatihim ko mu ruwaito maganganunsu mu dinga yayatawa a majalisunmu saboda akwai gaskiya a ciki wannan ba shi yake nuna haka ba iz law kana khairan khairuha rajihan lama ahmalatha shari'a da abinda suke yi na ibadunsu alkhairinsa shi ya fi rinjaye, to shari'a ba za ta watsar da wannan ba fa nahnu nastadillu bi kauniha bid'a ala anna ismaha akbaru min naf'ihi muna kafa hujja da cewa abu kaza bid'a ne saboda abin da yake ciki na laifi ya fi girma akan abin da yake ciki na amfani ko da za ka ce ai za a tara mutane a karanta sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a koya wa yara san manzan Allah ayo to abin da yake karkashi kuma na barna ya fi abin da yake ciki na amfani saboda haka wannan kawai ya isa a hana abin ya ce wa zalika almujibu linnahi wannan wa huwa almujibu linnahi wannan shi kadai ya isa ya sa ya wajabta mu hana abin to wannan duk anan cikin dai iktiza'u siratul mustaqim yayi wannan magana a cikinsa a daba'a da take hannuna shafi na 117 zuwa na 118 a littafin safatawa mujalladi na 25 shafi na 298 a fatawansa an masa tambaya game da maulidi sai ya ce amma tikhazu mausimin ghairil mawasim shar'iyya a ɗauki wani lokaci na biki ko na tarurruka ba wanda shari'a ta zo da shi ba ka ba'd layali shahri Rabi'u awwal kamar wasu dararraki a cikin watan rabi'ul awwal allati yuqalu wanda ake cewa inna ha lailatul maulid tace daren maulidi aw ba'd layali rajab ko a dauki wasu darurruka na watan rajab aw samina ashara dhilhijja ko a dauki eh, ran goma sha takwas ga dhilhijja aw awwali jum'atin min rajab ko a dau farkon juma'a ta rajab aw samina shawwal ko a ɗauki. takwas ga watan shawwal alladhi yusammihu al-juhal idul abrar wanda a can lokacin jahilan suna kiransa idul abrar idin masu biyayya yace waɗannan kwanaki gaba ɗaya da idudduka da tarurruka fa innaha min al-bid'i allati lam yastahibbaha as yana daga cikin bid'ar da magabata ba su ce mustahabbi ba ce salafus salih magabata na wa walam yaf'aluha ba su yi aikata wannan ba wannan amsa shi ce a cikin fatawa a ciki akwai ayi maulidi me ya kunsa hani a kansa cewa ba a yi ba ba kuma aikin magabata ba ne haka na a cikin fatawarsa kubra yana cewa fa ammal fi amalil maulidi taron da ake yi na aikin maulidi ala gina'in wa yi ayi waƙe waƙe yi rawa wa nahwi zalika da ire-iren wannan shine abin da aka ce almalikul muzaffar sahibu irbil yana yi ko a haɗu a yi rawa tun daga azahar har asbahi wattikhazuhu ibadata a riki kuma wannan ibada ce fala yartabu ahadun min ahli ilmi yace babu wani malami da yake kokonto babu wani malami ko mai imani wal imani ko mai imani da yake kokonto ala anna hadha min al munkarat yana daga cikin aikin munkari allati yunha anha wanda ya kamata a hana wa yustahabbu wa yastahibbu zalika illa jahilun aw ba wanda zai ce yin haka mustahabbi ne sai jahili ko zindiki wannan mai wannan magana a ce ya halatta maulidi to fa duk wannan ita ce wannan fa sune fa in ba za mu ci gaba duk fa wannan sune maganganun fa a ciki aka ce ai ibnu taymiya ce maulidi mustahabbi ne a je ayi wanda ya faɗi wannan ɗayan biyu imma dai ya karanta abinda ibnu taymiya ya faɗa bai fahimta ba ya jahilci mai ibnu taymiya yake faɗa da dai yaje yana magana ba da lada sai ya ce ya ce ai za a baka za a baka lada babba sai ya tsaya nan bai fahimta ba ko kuma ya karanta ya fahimta amma san rai da san zuciya da ƙoƙarin halaka al'umma sun hana shi ya faɗi cikakken abin da ibnu taymiya faɗa idan muna so mu sassauta masa hukunci shine mu ɗauki eh, fuska ta farko eh ya karanta bai fahimta ba ya karanta ibn taimiyya amma bai gane mai ibnu taimiya yake cewa ba bai fahimta ba to wannan akalla abin da ka faɗa kenan to in kai haka ka tausaya masa ka tausaya masa eh, sharaɗi ne idan malami ya yi magana kowa ya fahimta ba sharaɗi ba ne shi kansa Ibn taimiyya ya ce ba sharaɗi ba ne in malamai suka yi magana a fahimta ka je ka duba littafin al-istighatha na Sheikhul Islam Ibn Taimiyya shafi na 343 abinda yake cewa wa kalamullahi wa rasulihi maganar Allah da manzansa wa kalamin ulama'i da maganar malamai mamlu'un bima yafhamun nasu minhu ma'anan fasidan cike suke da abinda wasu mutane za su fahimci wata ma'ana mara kyau daga ciki za su fahimci abin da ba shi ake nufi ba a alkur'ani babu ayoyin da aka fahimta ba daidai ba laifin waye laifin alkur'ani ne ko laifin mai karanta shi ya fahimta ba daidai ba hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ba akwai sahabin da ya bayanci igiya ce ake nufi ba ka sa igiya fara da baka in ka ba iya gane su ka bambance bakar ka bambance farar to shikenan asuba ta yi ka daina cin abinci a azumi akwai wanda yawan wannan fahimtar har manzo Allah ya ce masa a ba wannan ake nufi kaji kaji abin da ake nufi Wannan ya nuna manzo Allah Allah madaukakin sarki bai iya magana bane a'a saboda haka a iya magana a iya karanta alkur'ani a fahimci wani abu daban kamar yadda za a iya karanta hadisi a yi masa mummunan fahimta shi fakanal aibu fi fahimil fahimi aibin a fahimtar mai fahimtar ne Lafi kalamin kalamil mutakallimi ba a maganar mai maganar ba alladhi yukhatibu jinsan nasi wanda yana magana ne da daukakin mutane in kana rubutu ko kana huduba ko kana darasi ba mutum ɗaya kake magana ba ba da mutum ɗaya kake magana ba ba da mutum biyu ba ba mutane waɗanda suka yi karatun jami'a ko masu karatun sakandare ko masu karatun a'a kana magana ne da jinsin mutane gaba ɗaya kowa kuma da irin fahimtarsa yace kal musannifi li kitabin kamar wanda zai rubuta littafi kamar shi awul al khutabi ala minbari ko wanda zai hawa minbari yayi hudu ba wa nahwi haula'i fa inna haula'i to irin waɗannan la yukallafuna bi an ya'tu bi ibaratin la yafhamu minha la yafhamu minha mustami'un ma ma'anan naqisan yace waɗannan ba a matsa musu a kallafa musu sai sun yi maganar da kowane mai sauraro ba zai yi mummunar fahimta ba ba a matsa musu a ce sai sun yi haka fa inna zalika la yakunu illa idza alima miqdari fahmi kulli man yasma'u kalamahu ce yin haka a ce kai maganar da kowa zai fahimta yana buƙatar in san fahimtar dukkan waɗanda za su karanta maganata ko su saurari maganata in san wannan fahimtar kowa daga cikinsu. wa hadha laysa fi taqati basharin babu ɗan adam da zai iya wannan yake faɗa a cikin dai wannan littafi a shafi na 399 yace wal waham al wahamu idza kana li su'i fahmi mustami'i ce wahami mummunar fahimta idan ta kasance saboda mummunar fahimta wato kuskure idan ya kasance saboda mummunar fahimtar mai sauraro ne la li tafritil mutakallimi ba shi wanda yake maganar ba shi wanda yake maganar bane yayi maganar da ya tabbata ba za a gane ba lam yakun alal mutakallimi bizalika ba shi mai maganar ba da wani laifi wala yushtaratu fil ulama ba sharadi bane ga malamai idza takallamu fil ilmi in suna magana cikin ilimi Allah ya tawahama mutawahhimun min alfazin khilafa muradin ba sharadi bane in malami yana magana a ce yayi maganar da wani ba zai iya fahimtar sa yadda yake nufi ba ce bal ma zalan nasu yatawahamuna min aqwalin nasu khilafa muradihim mutane ba su gushe ba suna fahimtar sabanin abinda masu maganganu suke yin maganganu akan suna suna fahimtar su sabanin haka ba gushe ba ana samun haka saboda haka ba sharadi bane malami in zai yi magana kowa ya fahimci me yake nufi zai yi magana gwargwadon yadda Allah ya bashi iko da kuma gwargwadon shi kuma fahimtar mai fahimta abinda Allah ya bashi na karfin fahimta saboda haka abinda ya faru ga shi shekul Islam ɗin kenan abinda yake faɗa shi ya faru gare shi wasu suka karanta abinda ya faɗa ba su fahimta ba saboda haka sai suka je suka ce ya ce ai maulidi sai gurin da yake magana akan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar to shikenan idan an ce maulidi ba kyau yaya za a yi wajen hana masu maulidin to da yake magana da yake ya zo magana akan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar al'amru bil ma'ruf yana da sharadi an ce ka hana gwargwadon ikonka da harshe ko da hannu ko da zuciya to gwargwadon ikonka za ka hana sannan abin nan da za ka hana dole ne ka kiyasta a shari'a waɗanda za ka hana su ɗin in ka hana su wannan me za su yi bayansa akwai bambanci tsakanin hani da kuma karantarwa yanzu nan mu karantarwa muke amma ba wanda muka je muka ce ya kunce itatuwansa na maulidi da ya daddaura babu wanda muka hana amma dai muna karantarwa cewa ga hukuncinsa to idan da za a ce hukuma ce da za ta tabbatar da sunna ta hana maulidi to in ta tashi tabbatar da wannan yaya za ta yi za a je a sa 'yan hisba ko 'yan sanda a yi ta rurrushe wannan abubuwan da aka kukula na maulidin abu malaman da duka abu yaran a fatattake su haka za a yi ko koya za a yi to a shari'ance lokacin da za ka hana wasu da suke yin abin da baya da kyau kana duba mafasid da masalih inda maslaha take da rinjaye a nan ake cewa ai amru bil ma'ruf amma duk inda mafsadar abin ta fi karfi to ba a saka ba shi yasa a musulunci ce idan kun zo a abin nan shugabanninku azzalimai to kada ku ce za ku ɗau makami ku faɗa da su don su suke da mulki su suke da ƙarfi a ɗan ƙanƙanin lokaci da za su murƙushe ku su karkashe ku don haka abin da ma kuke son ku yi a da ko kuke yi a da yanzu ku kasa yin sa kaga kokarin ku hana wata abin nan wani abin da yake mafsada ne kun haifar da mafsadar da tafi wannan yan daba ne a unguwarku daddare sai sun je sun yi wa mutane ta'adi sai maulidi ya shigo sai suka kama yin maulidi suka daina lalata wa mutane kayayyaki da yanka mutane dabbobi da sarar mutane akan titi sai suka shagala da maulidi in ka hana su maulidi za su koma suna ta'adi to gara ka ba su ci gaba da maulidin akan ka hana su su zo su yi muku ta'adi domin mafsadar tunda in sun bar wannan wani abu za su da ya fi wannan muni to shi kina sai a bar su akan wannan shi yasa tatar tatar tatar musulmi abin nan sun musulunta a lokacin a lokacin ibnu taymiya musulmi ne sun shiga musulunci to amma kuma suna yaƙar musulmi sannan kuma suna kan al'adunsu na gargajiya da suka gada daga kakansu Jankis Khan don haka suna halatta kansu shan giya to duk sanda ba su sha giya ba za su shigo gari su ta ta'adi sai ake wa ibnu taymiya fatawa a hana su a hana su shaye-shayen burkutun su in an hana su shan burkutu za su shigo gari za su yi ta ta'adi sannan idan jihadin su aka je in suna fadake a wartsake za su iya yi wa musulmi barna sai ibnu taymiya ce a'a kada a hana su a kyale su su ci gaba da sha to wannan shine fiqhul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fiqhul hisba kenan fiqhu na dan hisba abinda zai hana hana abin zai haifar da mummunan abin da yafi wannan ko ku a'a idan zai haifar da abin da yafi wannan muni to kada ya hana sai ya kyale idan kuma a'a zai kawar da bannan ba tare da wata mafsada kubra ta faru ba to wajibinsa ne ya kawar to shine sai a wani gurin sai yake magana akan kawar da barna ta hanyar kawar da maulidi sai ke maganar cewa a waɗannan da suke maulidi idan har in an hana su wannan za su je su yi abin da ya fi wannan to a kyale su to shine sai wani malami ya ce ai ibnu taymiya ce a kyale kowa ya maulidi to kaga wannan shine fa mummunar fahimtar sai ya ce ibnu taymiya ya ce a kyale kowa ya yi maulidi ga abin da yake cewa shafi na 124 zuwa 125 za mu kan shafi na 125 a cikin iqtida'u siratul mustaqim yana maganar bid'o'i irin waɗannan da aka jarrabi mutane da su sai yake cewa ga shi dai wato wanda ya riski wannan zamanin da aka jarrabe aksarul umma aksarul umma mafi yawancin mutane da irin waɗannan bidiyoyi fil azmanil mutaakhira fa alayka huna bi adabaini kai ahlus sunna gangariya ga abubuwa guda biyu da zan hure ka da su abu na farko an ya kona hirsuka ala tamassuki bis sunnati batinan wa zahiran kai dai ka rike sunna zahiri da baɗini ka kankame ta fi khasatika a kankin kanka kai wa khasati man yuti'uka da waɗanda za su yi maka biyayya wa al ma'ruf wa ka ce ga abin da yake mai kyau ka ce ga wanda baya da kyau wannan shine bayani shi abu na farko kenan abu na biyu an tad'uwan nasa ila sunna ka kirawo mutane su zo su kankama sunna bi hasabil imkani gwargwadon iyawarka fa idza ra'aita nan ya shigo maganar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fa idza ra'aita man yaf'alu hadha in kaga wanda yake wannan bid'o'in wanda sharri ne wala yatrukuhu illa ila sharrin minhu amma ba zai bar wannan ba in ka ce bar wannan to zai je wanda yafi wannan sharrin fala tad'u ila tarki munkarin bi fi'li ma huwa ankaru minhu kada ka kira mutum ya bar munkari ya je yayi wanda yafi wannan zama munkari wannan shine fiqhul hisba din fiqhul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar aw bi tarki wajibin aw mandubin tarkuhu adarru min fi'li dhalika al makruhi ko ka jashi in ya bar wannan to zai bar wani wajibi kuma zai bar ko wani mandubi wanda barinsa ya fi aikata wannan makruhi walakin idza kana fil bid'ati min al khairi fa'awwid anha min alkhairi almashru'i bi hasab imkani idan kaga ana wata bid'a da aka cudanya ta da wani abu na to ka canza wannan bid'ar da abin da ya fi ta zama alkhairi in kaga ana wasu suna domin taron maulidin iri biyu ne kamar yadda muka faɗa akwai wanda malamai ba su yi tantama ba wajen cewa haramun dukkan maulidin da ya kunshi haram bayan bid'a ne kuma ya kunshi haram a cikinsa to nan ba a tantama shine ibnu taymiya ke cewa babu wanda ba yake tantama akan cewa haramun ne sai wanda yake jahili ko zindiki maulidin da za a haɗa a cakudu maza da mata maulidin da za a wato dinga yin abubuwa na shirka ana jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifofin da suke na ubangiji ana karanta wasu baitoci na waƙoƙi na majihu waɗanda suke tattare da guduwi ta suke tattare da itra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ana kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ce to irin wannan maulidi babu wanda yake cewa a bashi ba wanda yake cewa halal akwai kuma waɗanda suke cewa mu maulidin mu za a haɗu ne kawai a karanta sira kamar yadda wani malami ya ce shi yana ganin kada a hana duka a hana dai irin wancan amma a dan bar mutane su haɗu su karanta sira saboda an yi nesa da manzan Allah duk in ba haka aka yi ba mutane in ba an yi wannan yar bid'a ba mutane ba za su ba za su dinga tuna manzan Allah ba don haka shi ya yadda amma ba kiɗa za a yi ba ba rawa za a yi ba ba waka za a yi ba sirar manzan Allah ko sahih bukhari za a karanta to bid'a ne amma an kawo wasu abubuwa kuma wanda suke na alkhairi an sha an sirka a ciki abinda shaɗibi yake kira albid'atul idafiyya wato bida'ar da za a jingina ta da wani abu na alkhairi yace to idan irin wannan bida'ar ce fa'awwid anhu min alkhair almashru'i bihasab alimkani gurgudan iyawarka ka kawar da su daga kan wannan ka kawo musu ka kawo musu abin da yake shari'a ta yadda da shi gurgudan ikonka idin nufusu la tatruku shay'an illa ila shay'in domin rai ba ta barin abu sai ka kama ta wanda za ta yi in mun je ka ai maulidi to me za a yi sai mu ce a yi azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumin ran litinin an tambaye shi me yasa kake yin azumin ran litinin ce a ciki aka haife ni kuma a ciki aka aiko ni to sai mu ce a yi wannan in ana so a tuna haihuwar manzan Allah to ka dinga wannan kaga tunawar ta fi kusa duk sati ka tuna shi ka tuna ranar haihuwarsa banda abubuwan da za ka ambaci manzan Allah a sallah a azumi a sallar ka a tayyarka eh, a kiran sallar ka a hudubobin a karatuttukan mu a ayyukanmu da sunnarsa da yau da gobe azkar da muke yi na sunna duk suna tunatar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in kana so ka tuna ranar haihuwar ne to duk litinin in ta zo kai azumi haka manzon Allah yayi to kaga ka raba shi da abin da yake bid'a ne ka kuma ka mishi wanda yake shine mashru'i bi hasabil imkani gwargwadon ikonka wala yanbaghi li ahadin an yatruka khairan illa ila mislihi aw ila khairin minhu baya baya dacewa ga mutum ya bar alkhairi face ya rike wanda yake mafi kyau mafi alkhairi daga wannan fa kama annal fa'ilina li hadhihi al bid'i ma'ibuna qad atau makruhan waɗannan da suke aikata bid'a aban ababan aibatawa ne kuma sun zo da abin da yake abin ki fattari kuna aizan sunani mazmumuna to haka nan su ma waɗanda ba za su yi sunna ba su ma abin zargi ne wancan da zai yi bid'a idan za a aibanta shi to wanda ma zai ƙi kuma sunna shi ma yana da kyau a zarge shi fa inna minha ma yakunu wajiban alal itlaqi don a sunna akwai wanda yake wajibi kuma ba mutum baya yi sunna da take wajibi kuma baya yi wa minha ma yakunu wajiban alal taqayyi alal taqyidi kama anna salatan anna salatan nafila la tajibu kama yadda yake akwai wajibin da yake alal itlaq wajibi ne akwai kuma wanda yake wajibin da yake alal taqyid wajibi ne akwai kaidi wajen wajabcinsa akwai yanzu misali sallar sallar raka'atayil fajr sunna sallar abin nan sallar tahiyatul masjidi sunna ce wajiba ce amma bi taqid ba alal itlaq ba sai idan ka shigo masallaci lokacin da ka shigo masallaci ta waje ba a kanka a bisa ƙauli wanda yake sahihi to bai kamata a bar wannan ba a ki kwadaitar da mutane akan wannan a ki dora mutane akan wannan walakin man arada an yusalliha yajibu alaihi an yati bi arkaniha sallar nafila ba wajibi bace kai sallar sallar nafila ba ta zama wajibi ba to amma in ka fara ta wajibi ne ka zo da sunnonin cikin ta ko Wakama kama yajibu ala wa kama yajibu ala min al-kaffarati wal qada'i wat tawbati wal hasanatil mahiya kamar yadda yake yake wajaba ga wanda ya zo ya yi aikin zunubi ya yi kafara idan abin da yake buƙatar kafara ne ko ya yi ramuwa in abin da yake buƙatar ramuwa ne ko ya tuba in abin da yake buƙatar tuba ne ko ya yi ayyuka na ƙwarai idan abin da yake baya buƙatar ɗaya daga cikin waɗancan guda abubuwa guda uku sai ya yi ayyuka zai tuba sannan ya yi ayyuka na ƙwarai waɗanda za su kankare masa wancan laifuka to wannan shine maganar da ibnu taymiya ya aka ce ya ce a bar mutane su je su yi maulidi a ciki akwai inda ya faɗi haka saboda haka yawanci ganin cewa mutane sauraro suke ba yawancinsu sauraro suke ba sa karatu sauraro suke ba sa karantawa shi yasa kowa ya tashi sai ya faɗa abin da yake so kuma ya jingina wa malamin da yake ganin ana girmama shi musamman ahli sunna suna girmama ibnu taymiya saboda irin matsayi da Allah ya bashi na kokarin tabbatar da sunna da yaƙi da waɗanda suka karkace mata to idan aka ce ibnu taymiya ma ya ce ai maulidi ana ganin cewa an toshe bakin duk wani ahlus sunna ba da kuma ta cewa to shikenan sai a ce to ibnu taymiya ya ce ai maulidi ya ce wanda yake maulidi a bashi ya ci gaba wanda baya yi kuma kai yayi to kaga wannan ganganci ne imma dai ya zama su'ul fahmi ne mummunar fahimta ce imma dai kuma ya zama ganganci ne da bin son zuciya Allah ya tsare mu a zan rairaye abin da ya shafi fuskokin da maulidi ya sabawa sunna fuskoki da maulidi ya saba wa sunna daga cikin abin da ya gabata da kuma abin da zan ambata yanzu maulidi ya saba wa sunna ta fuskoki da yawa fuska ta farko ya saba wa fadar Allah maɗaukakin sarki al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau ne na cika muku addini na cika muku ni'ima ta gare ku kuma na zaba muku musulunci zan shine addini na yarje muku musulunci ya zama shine addini wannan aya bayan saukarta wacce take nuna abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya cika duk wani abin da zai zo to baya da gurbi a cikin musulunci shi yasa imamu malik yake cewa bayan saukar wannan aya dukkan wanda ya kirkiri wani abu na bid'a yake ga kuma yana da kyau to kamar yana riya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ha'inci ne wajen isar da sakon da Allah ya dora masa wannan maganar Imam Malik ce shaɗibi shi ya kawo ta a cikin al wanda duk zai kirkiri wani abu ya gan ba wanda lam yakun alaihi salaful umma sannan kuma ya kira mutane zuwa gare shi ya ce ayi to kamar yana tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ɓoye wani abu na addini tare da cewa kuma gashi Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum to maulid wanda aka kirkire shi da ijma'in kowa da kowa bayan annabi har yanzu ban ji wanda ya ce manzo Allah ya maulidi ba ko wani sahabi ya yi maulidi duk da an samu wani wanda yake da tsaurin ido da rashin kunya da kuma rashin jin tsoron Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito a gidan rediyo ya ce Hassan al ya ce shi ko yana da dukiya ko ta kai girman dutsen Uhudu zai kashe ta wajen yin maulidi Hassan al fa Hassan al ta tabi'i ne shekara ɗari da goma ya rasu bayan hijira ɗari da goma tabi'i ne yana da shi ƙananan tabi'ai to amma shi ya samar ma ya samar wa maulidi gurbi a can har ma Hassan al-Basri ya ce shi ko dutsen Uhud yake da shi na kuɗi kaga yana kiran masu kuɗi cewa su an fayo kuɗinsa sa ga 'yan maulidi wallahi ba tsoron Allah yake faɗar wannan Hassan al-Basri wanda su kansu masu ta mutun kare maulidin cewa suke wani sarki ne mutumin kirki sai su kawo shi karni na shida tare da cewa an fara maulidi tun kafin wannan lokacin kamar yadda muka faɗa a je a duba waɗannan littattafai guda biyu littafin asumul asha da littafin al-mawa'iz wal i'tibar na al tun kafin a haifi sahibu irbil ake maulidi an daina shi ya haifar da shi a abin nan shi ya daure masa gindi a iraki to amma shi kaga ya zo ya abin nan ya ce ai ai al-basri ma ya ce ko nawa gare shi zai kashe wajen maulidi to bisa ittifaki cewa abu ne wanda yake fararre sannan kuma kamar yadda muka faɗa a cikin yin maulidi akwai koyi ga shi'a ta batiniya al muna tanana ta wannan domin a san da haka saboda wasu sun da akwai wani ina jinsa wai yana yi wa malam ja'far raddi akan ya ce ba za a maulidi ba to kuma kuma kuma shi da yake cewa ai ba mutanen kirki ne suka kirkiri maulidi ba ai wani yuna ne to ai ga abin da ibnu kasir yake faɗa sai ya jawo ga ashi abidaya ga abin da ibnu kasir yake faɗa yana yaban wannan sarki ya ce mutumin kirki ne ya ce shuja kana shuja'an jarumi ne fattakan wato to in ka karanta wannan abidaya shi wannan sarkin ba shine ubaidiyin ba kaga shi ko dai jahilci bai san suwaye ubaidiyin din ba ya zaci shi wannan sarkin sune ubaidiyin shi ko wannan sarkin miskini rabansa da shi bai ba su watakila ganin ubaidiyin din ba a ƙarni da shida yake a erbil yake ubaidiyin kuma sun kafa daular su ne a masar saboda haka shi ya zo sai ya ɗauko magana ubaidiyin na ɗauka zai wanke su sai ce to ga abin da ibnu kasir ya ce kuma malamin hadisi ne babban malamin hadisi to in bidaya wa nihaya ce ana magana ubaidiyun duba na sha ɗaya kamar da na gaya muku juz'i na ɗari uku juz'i na sha ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in zuwa ɗari uku da saba'in da ɗaya ga abin da ibnu kasir yake faɗa game da ubaidiyin su ne waɗanda suke kiran kansu alfadimiyuna ya ce wa fi rabi'il akhir a rabi'il akhir akhir kataba jama'atun min al-ulama'i wal qudati wal ashrafi was salihina wal fuqaha wal muhaddithina mahadira a rabiul akhir jama'a na malamai da alƙalai da ashraf sharifai waɗanda suke da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da salihai da malaman fiqh da malaman hadisi sun rubuta rahoto tatadammanu tana. rahoton da ya kunshi suka wal qadha fi nasabil fatimiyin da suka cikin nasabar waɗannan da suke jingita su da Fatima wahum muluku misr su ne sarakunan Misir? walai su kazalika kuma ba fadimin bane ba su da alaka da da sayyidatuna fatima wa anna hakima wa salafahu al-hakima bi amrillah ɗaya daga cikin sarakunan sani shi da kakanninsa la nasaba lahum fi waladi ali ibn abi talib ba su da wata nasaba cikin 'ya'yan ali ibn abi talib wala ya ta'allaquna bi sabab ba su da wata igiya da za ta riko da ita wa annahu munazzahum an batilihim kuma sayyidina ali ba shi ba barnarsu wa annal ladhi da'awhu batilun wa zurun kuma abinda suke da'awa ƙarya ce zunzurutu ƙarya ce wa anna hakima bi misir wannan da yake hukunci a misir shine al bi amrillah wa salafahu da kakanninsa kuffarun fussaqun fujjarun kafirai ne fasikai ne fajirai ne mulhiduna fandararru ne zanadika ne mu'attiluna lil islami masu rushe musulunci ne mu'attiluna lil islami jahiduna kuma masu jayayya ne da musulunci wali madhhabil majusiyyati wal sun kashe malamai sun zubar da jini don sun kashe malamai sun kai dubu hudu wa sabbul anbiya'a sun zagi annabawa wa anus salafa sun la'anci magabata yayi doguwar magana akan su a je a duba albidaya din da yake cewa ai gashi an ce malikul muzaffar malikul muzaffar miskini bayan su yazo da shekaru masu yawa su waɗannan ubaidiyun a wasu jahilai suna ɗaukan sharifan ne tunda sun ce su su su su ƴaƴan na fadima ne ibnu taymiya a cikin littafin al istigasa da al-majmu'ul fatawa yake gaya mana ce wasu daga cikin mutanen masar wanda suke zaton waɗannan ubaidiyu da sharifai ne sukan zo su gaya mana karamar da suke gani a wajen kaburburan waɗannan yuna. sun ce idan dawakansu sun samu ɗaurewar ciki sun ƙi ba haya kwana da kwanaki cikin ya kumbura sukan ɗauke su su kai su kaburburan waɗannan sharifai waɗannan al'ubaidiyuna da sun kai su nan sai dawakansu cikin su ya saki su ta gudawa su samu lafiya da suka ga ibn taymiya ya ce to wannan babban dalili ne da yake nuna kafirai ne <laughs> kana kokarin kawo karama an ce kuma karama ma tana nuna kafirci ce ai wannan babban dalili ne da yake nuna kafirai ne sai yasa aka kirawo masu kiwon abin nan dawakai ya ce a sham da masar abin idan idan dawakanku sun samu wannan rashin lafiya ta ɗaurewar ciki ya kuke da su suka ce a sha mukan kai su kaburburan yahudawa da kiristoci ko kaburburan 'yan ismailiya ismailiya gida ce ta baɗiniya ta a gida su waɗannan ce ta su ubaidiyu baɗiniya ce mukan kai su can wani lokaci ko mu kai su kaburburan waɗannan sharifan sai ce da su a masar akan kai su kabarin imamu shafi'i ko lais ibn sa'ad ko abin abdurrahman ibn al-qasim ibn al dalibin malik akan kai su kaburburan waɗannan salihan su samu lafiya ya ce a ba ma kai su nan sai dai su waɗannan sharifan dai ya ce to ku saurara zan gaya muku dalili ya ce dalili saboda waɗannan da kuke ganin sharifai ana musu azaba ne a kabari ya ce kuma yadda ya tabbata a sunna dabbobi sukan ji azabar da ake wa na kabari ya tabbata a cikin sunna to idan kuwa kai dabbobin suka dinga jin ihu da ƙara sai su tsorata tsoro kuma yana sa gudawa ko ba sa <laughs> yace to dalilin dalilin wannan shi ne dalili ba wani maganar karama ba ce to waɗannan su ne ubaidiyu to cikin maulidi akwai koyi da waɗannan mutanen wanda su ne farkon waɗanda suka kirkiro sannan abu na uku akwai sabawa hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce kada a bid'a ya ce kada a yi bid'a wasu ka makalkale wa bid'a suka ci sai sun yi akwai sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan annabi ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fawrat wanda ya kirkiri wani abu cikin al'amarin mu wannan wato addini kenan da za ka yi bid'a ba a addini ba wannan matukar baka zo da wani abin da ya saba wa shari'a ba ba abin da zai sa a yi surutu a kanka amma a cikin addini in ka zo da bid'a to kai ka zama abin zargi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad sannan abu na hudu akwai kamanceceniya da yahudu da nasara musamman dai nasara su suke yin gashi nan su ma suna yin nasu ko ta haɗe to Allah ya sauki to wani har murna yake ya ce kaga wani malami ne wallahi na ji shi malami ne yake cewa kaga yanzu abu namu abu namu da gidan gwamnati sai dai a kira kiristoci sai dai a kira kiristoci in nasu ya zo amma yanzu gashi mu ma namu ya zo sai mu ci rabanmu an kira shi gidan gwamnati ne ya ce yanzu kuma sai mu ci rabanmu wato da kiristoci kawai suke suke more wa gwamnati a maulidi mu ba yanzu ga ga tamu gwamnatin ta zo sai mu ci rabanmu mu ma to kuma sai ta faɗi falalar gwamna ya je a maulida amma kuma yana ta faɗa falalar gwamna to kaga dan yanzu wani maulidin ma in ka je kawai banda zagin ahli sunna ba abin da ake shi wanda aka ce ana yi maulidin da shi ba a ma faɗa sirarsa ko shama'il ɗinsa ko akhlaq ɗinsa ko sunna sai dai ta zagin ahli sunna tun farkon dare har gari ya waye hmm? to akwai tashabbuh bin nasara annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum akalla malamai suka ce abin abinda wannan nasi yake nunawa haramci shi yasa sunna ta zo da sabawa yahudu a abubuwa da yawa saba yahudu da nasara ahlul kitabi cikin sallah da takalmi aka ce mu yi sallah da takalmi su ba sa yi eh? aka ce mu tsaye da gemu mu rage gashin baki su ba sa yi eh? aka ce abin nan mu gaggauta buɗe baki su ba sa yi duk wannan sunna ta zo da su abubuwa da dama wanda suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama yace a saba wa yahudu a saba wa majusu a saba wa nasara a cikin su to sai ya zamana maimakon a saba musu sai ake kwaikwayon su ake koyi da su to kaga wannan wannan abin da yake haramun ne sannan abu na biyar akwai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da haninsa da ya yi na keɓe wani yini ko wani dare da ibada ba ya zo a cikin hadisi ba hadisin abu huraira a cikin muslim sai muslim abu huraira yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta khussu lailatal juma'a min bainin layali bi salah aw bi qiyam ولا تخصوا Juma'a, الجمعة Juma'a, min من ayyami الأيام siyam. kada ku kuskura ku keɓe daren juma'a juma'a rana ce mai girma a musulunci ta ce babban rana amma aka ce kada mu dubi girman ta samu keɓe ta da ibada ba tare da shari'a ta samu ba kada ku keɓe ta da kiyamun laili kada ku keɓe ta da azumi da a yininta illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum sai dai in musu azumi mutum yake yi ya biyo ta kan ranar to shikenan sai azumce ta wannan ba komai ba ita ya keɓe ba azumin ne ya biyo ta kai kana yin abin nan azumin wata abin nan kwana uku a kowane wata kwana na sha uku na sha biyar a kowane wata sai ya biyo ta kan juma'a sai kai kwanakin nan guda uku ba a cewa me yasa kai haka wannan ba wani abun nan haka nan hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ala tasumu yawmal juma'ati illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahad illa an yasuma ahadukum yawman qablahu aw yawman ba'dahu kada ku azumci ranar juma'a sai dai idan ɗayan ku zai azumci ranar da take gabaninta wato alhamis da juma'a ko kuma ranar da take bayanta wato juma'a da asabar amma kada ku keɓe ranar juma'a da azumi to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a keɓe wata rana ko wani dare da ibada ba tare da shari'a ce ta zo da wannan ba kamar yadda ya hana a yi azumi ayyamu tashirik duk da cewa ranaku ne masu girma bayan an yi arafa an dawo zaman mina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana ce ta ci da sha a hadisin nubaishat al-huzali a cikin muslim ya ce rana ce ta ci da sha da ambatan Allah ya hana a yi azumi a ranar to idan ana duba girman yini ne ko girman an shi kenan sai a yi amma sai ya hana ya hana wanda yake awan arfa a lokacin da yake awan arfa ya azumi duk da girman ranar a ce da sai mutum ya ce ai wannan guri da matsayinsa da girmansa da falalarsa ya kamata mu azurce shi sai aka hana a keɓe shi da ibada to a cikin keɓe ranar maulidi ko watan maulidi da wata ibada akwai saɓawa hannun annabi sallallahu alaihi wasallama game da keɓe wata rana ko wani dare da ibada sannan abu na shida akwai riƙon wasu ranaku ko wasu darurruka idi sabanin idin da musulunci ya zo da shi musulunci ya zo da idi guda biyu kamar yadda ya zo cikin hadisin anas abu dawud da nasa'i sun ruwaito hadisin anas da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya samu mutanen madina suna da wasu ranakun da suke wasannin su suke shakatawa a ciki suna kiran su ranar idi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma Allah ya canza muku idin da yafi wannan da kuke alkhairi ana ku bar wannan yace su ne idul adha wa yawmul adha da kuma idul adha wa idul fitri idin babbar sallah da idin karama saboda haka waɗannan guda biyu su ne idi da musulunci da Allah maɗaukakin sarki ya musanya wa al'ummar musulunci da su ba su da wasu idi ba waɗannan ba amma wata rana da za ta dinga zagayowa ana yin wasu bukukuna a ciki ana abin nan wannan babu shi a musulunci in ma wasu suna yi to su sani cewa suna saba wa umarnin musulunci to wanda zai ruki ranar ko dare ko a cikin watan rabiul awwal a sunan maulidi ya saba ma wannan koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan akwai canza abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shida kenan canza abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace ayi a ranar haihuwarsa shine azumi an tambaye shi a hadisin Abu Qatadat al-Ansari a cikin Muslim an tambaye shi game da me yasa yake azumin ranar Litinin yace zaka yawmun wulidtu fihi wa bu'istu fihi aw uhiya alayya fihi yace saboda wannan rana ce da aka aiko aka haife ni kuma aka aiko ni a ciki ko aka yi min wahayi saboda haka yake azumin ranar Litinin a duk sati to kaga sai aka canza wannan da tuna shi a wani wata a shekara to babu duk sanda bid'a ta zo za ta ture wata sunna to maimakon a raye wannan sunnar sai aka yi shiru aka batta ba a kira zuwa gare ta su ma shehinan ba sa aiki da ita amma kuma idan ranar maulidi ya zo wata maulidi ya zo saboda wata ne da ake cika aljihu sun fi kowa farar sun fi kowa yunkuri da kokari da da tashi fadin abin a kare wannan maulidi sannan abu na bakwai abu na takwas akwai rage kadarar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai rage kadarinsa ka ce sai shekara shekara za a tuna da shi akwai rage kadarinsa in ka ce mesa muna tuna muna tuna haihuwa ka ce ba za ka tuna an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shekara shekara tare da cewa musulunci yana cewa rafa'ana laka zikrak mun ɗaukaka ambatanka ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka shi a tahiyar mu a iqamar mu a kiran sallar mu a hudubar mu a darussukan mu duk sanda zaka karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a duk sanda aka ambace shi ashe duk wannan baya zama tuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai an sai an yi koyi da yan shi'a da, kiristoci sannan aka tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai rage kadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani wanda yake wani da ake ganin shi babban mutum ne a tarihin wata ƙasa ko a tarihin wata al'umma suna yin bikin zagayowar ranar mutuwarsa ko haihuwarsa ka ce ka kwatanta manzo Allah da wannan ai ka rage ka rage kadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na tara abinda abinda maulidi ya kunsa na saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskar aƙida tare maulidi cike yake da maganganu waɗanda suke rushe saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama na tauhidi in kana jin abubuwan da ake faɗa ake karantawa wanda sun warware abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na tauhidi babban abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fafutuka akan shi yayi gwagwarmaya akan shi ya yi yaƙi a kan shi aka kashe masa sahabbai aka jinkita wasu a kansa shine tauhidi mafi girman abin da ya yi ƙoƙari a kansa kenan tauhidi ya zamana kuma muna tayar mutane a wani dare muna warware wannan ai ya kamata a yaƙi da wannan banda kuma mukhalafat da suke faruwa da suka shafi shari'a na cakuɗayyar maza da mata da kawo mata balagagu suna ƙera waƙa su karya su. wanda a maganar haka kawai Allah kawai a magana haka kawai wacce take ta mutum da mutum Allah ce wala yakhda'na bil qawl a magana ta mutum da mutum amma aka balagaggun yan mata suna karya muryarsu suna waka wasu kuma suna can izhum alaiha qu'ut suna kallon abinda ake yi na laifi to kaga wannan ai abubuwa ne da suka saba wa shari'a kowannan aka duba kowannan aka duba ya kamata a hana sai da tuna aisha tana cewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da mata suka haifar yayin da suke tafiya masallaci bayan wafatinsa ya ga abin da suka haifar na fita da kwalliya da tabarruci da ya hana su shi ya ce su je su yi su je masallaci ya ce kada a hana su amma sai da tuna aisha take cewa da ya ga kuma abin da suka ƙara bayan tafiya masallaci din na rashin bin shari'a da ya hana su fita masallaci din to koda a ce shari'a ta ce mustahabbi ne ai maulidi duk maulidin da zai kunshi waɗannan mukhalafat waɗannan abubuwa da suka saba shari'a ta fuskar aƙida ko ta fuskar shari'a ya kamata masu hankali masu ilimi su yi gaggawar hana wannan sannan a cikin maulidi abu na goma kenan akwai kudirci fifita al-qurunul mutaakhira wasu alƙarnai da suka zo baya baya akan karnukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da na tabi'ai da na da na sabai da na tabi'ai da na atba'u tabi'i domin wasu suna ganin wannan shine san manzon Allah in ba a yi wannan ba ba a so manzon Allah ba akwai wanda ya shiga gidan rediyo shi wancan mai cewa Hassanul Basri ya shiga ina jin ya fi su kankan ba ya fi su rawar kai ya fi su rashin tsoron Allah don haka aka fi kiransa aka fi bashi dama ya magana yace duk ma wanda baya maulidi kafiri ne sayyidina abubakar yayi maulidi sayyidina umar yayi maulidi sayyidina ali ab uh, usman yayi maulidi ali yayi maulidi al'a'imma sun yi maulidi sahabbai sun yi maulidi a gunsa kenan waɗannan duk kafirai ne duk kafirai ne to ai ko shi a ba sa kafirta sayyidina ali shi kuma ai ya kafirta sayyidina ali tun da ya ce duk wanda bai maulidi ba sai da aliya ya to ko shi'a ne kaga ai ya kafarta sai da alimma to saboda haka akwai aƙida mummuna tattare da ba mu shi maulidi din wannan matsayi har ma ta kai wasu suna ganin cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka zo bayan su kafirai ne wannan shine lazimin maganar su ko da ba su faɗa haka ba wannan shine lazumin maganar su idan lazumin maganar ta zama tana da muni to maganar ma tana da muni malamai sukan faɗi lazimul ƙauli ba wai suna so su lazimta wa mutumin ba to amma don su nuna munin maganarsa idan maganar ka za ta haifar da wannan abu laziminta kenan duk waɗannan kafirai ne ya nuna munin maganar ka to maganar ka ba ta da kyau ya kamata ka janye ta to sannan kuma a da irin aƙidar da take tattaruwa a cikin maulidi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana halarta gurin saboda haka da an zo ana karatun abin nan alburda ko abin nan ko hamziya to ana zuwa inda ake bagana haihuwar manzo Allah sai a tashi a ce gashi nan ya zo ya zo kowa ya tashi kowa ya tashi a wasu kasashe ma har har har kujera ake warewa manzan Allah ban sani ba anan sun fara to an ce shi anan ma suna yi kujera ake warewa da tebiri da da kofin kofin lemu sai a aje manzan Allah in ya zo ga gurinsa eh. ana zuwa gun sai a ce to ya zo ya zo ya zo ya zo sai a tashi bai bacci tashi ya zo tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ana awwalu ana sayyidu waladi adam wala faqa wa ana awwalu man tashaqqu an yanshaqqu anhu al-qabr yawm al-qiyamati awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr yawm al-qiyamati annabi sallallahu alaihi wasallam zai riga kowa tashi daga kabarinsa ranar alkiyama summa innakum yawm alqiyamati to ba asu wannan shine abin da ya zo a ƙidar musulunci na cikin kaburbura ba za su tashi ba sai ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai tashi shine farkon wanda zai tashi awwalu man yashaqu anhu awwalu man tashaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyamati to amma wasu suna cewa yana nan yana yawo ya je nan ya je can ya je can kuma fa guri ne da yake cike da munkari su ce duk munkarin da ake maza Allah yana tare da su ake yi to waɗannan a takaice abubuwan da shi wannan maulidi ya ƙunsa, na na na na na, na sabawa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama da saba musulunci to bayan wannan sai wasu tambayoyi da da aka rubuta aka bani su wancan karan muka ce za mu karanta ban sani ba na zo da su ina jin rashin dace na manta su yawwa ga tambayoyin kamar haka na wancan satin wasu na cewa maulidi ijtihadi ne don haka wanda ya yi ba a masa inkari wanda ya bari ba a masa inkari suna cewa fahimta fuska an yi wannan tambayar cikin tambayoyin da suka gabata na takaita tambayoyin ne a cikin takarda ɗaya don haka matsala ce ta ijtihadi wasu sun ce ayi wasu sun ce ka ayi kai da kake yi ka ci gaba da yi kai da baka yi kada ka fara to ina tausayin masu irin waɗannan maganganu tausayin su ta fuska biyu ko dai tausayin su na karancin fahimta ta ilimi da suke da ita ko kuma tausayinsu na yin amfani da san zuciya don ɓadda al'umma akwai bambanci idan akwai ilimi in mutum ya yi karatu zai fahimci zai san akwai bambanci tsakanin mas'ala ta ijtihadi da mas'ala ta saɓani wasu suna gwama abin biyu duk abin da aka yi saɓani sai ce mas'ala ce ta ijtihadi don haka ijtihadi ne wanda ijtihadi ya dace wanda ya ijtihadi bai ma dace almuhim dai kowa dai da yake a bar kowa ya nashi kowa yana da lada akwai bambanci tsakanin mas'ala ta ijtihadi mas'ala ta ijtihadi kamar yadda malamai suka faɗa idan aka koma aka duba littafin almuwafaqat muna faɗar littafai saboda kada su tamo muka kirkiro abu a littafin almuwafaqat na shatibi shatibi ba maliki ne a duba littafin shatibi almuwafaqat ko kuma littafin ilamul muwaqqi'in na na na abin nan na ibn al-qayyim ko majmu'ul fatawa ban faɗi ban rubuta shafukan ba amma zan karanta mana maganar shafi'i a risala tun gabanin waɗannan ma mas'ala ta ijtihadi ita ce mas'alar da ba a samu nassi ƙarara wanda yake wajabta a yi aiki da shi ba a zahiri lam yujad nassan yujibu al'amala wujuban zahiran babu nassi ko dai li ta'arudul adilla dalilan su zo daban-daban wannan ya zo da wannan wannan ya zo da wannan a kasa tawfiki tsakanin adilla din ko kuma li khafa'il adilla dalilan su zama a boye to ana akan samu ijtihadi mas'ala kuma ta khilafi ita ce saboda haka waccan mas'ala ta ijtihadi shine za ka ga malamai suna cewa lajtihada ma'an nas ma'ana in tun da dama ana ijtihadi ne in an rasa nassi duk ran da nassin ya samu ko ake da nassi a cikin wata mas'ala to babu sauran ijtihadi kuma babu sauran ijtihadi kaga ijtihadi ana yin shine lokacin da babu nassi babu nassi karara wanda ya kamata zahiri ai aiki da shi to sai ai ijtihadi wanda ita ce ake kira mas'ala ijtihadiyya mas'ala khilafiyya kuma ita ce dukkan mas'alar da malamai suka yi sabani a kanta sawa'un akwai nassussuka a ciki ko babu nassuka saboda kaga dukkan wata mas'ala ijtihadiyya khilafiyya ce amma ba dukkan mas'ala khilafiyya take ijtihadiyya ba ina fata an gane wannan a iya samun mas'ala wacce take khilafiyya ce an yi saɓani a ciki amma ba ta ijtihadiyya ba saboda akwai nasi a ciki a cikin risala ar-risala ta shafi'i ar-risala ta imamu shafi'i Shafi'i na 260 yana tattaunawa da wani daga cikin ɗaliban ilimi ko malamai shi wancan yake cewa shafi'i fa inni ajidu ahlal ilmi qadiman wa hadisan mukhtalifina fi ba'd umuri ina samun malamai a da da yanzu suna sabani cikin wasu al'amuransu fa hal yasahum zalika shin wannan sabanin ya yalwace su sa iya sassabawar kowa ya rike nashi ko ku a'a sai shafi'i ya ce fa qultu lahu sai na ce masa al-ikhtilafi min wajhaini sabani iri biyu ne anan zai rarrabe maka tsakanin mas'ala ta ijtihadi da mas'ala ta khilafi wanda wancan malami yake gwama su ahaduhuma muharram akwai sabanin da yake haramun ma'ana haramun ne a ci gaba da shi bayan an gane kuskure wala aqulu zalika fil akhir din kuma bazan ce haramun ba fa qala sai wannan mai masa tambaya ce fa mal ikhtilaful muharram to wanne ne haramun din shafi ya ce kullu ma a kamallahu bihi hujjata fi kitabihi aw ala lisani nabiyhi mansusan bayyinan lam yahill al-ikhtilaf ah, fihi liman alimahu duk abin da yake Allah ya kafa hujja a cikinsa a littafinsa ko a bisa harshen annabinsa tare da nasi wanda yake bayyananne an ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne abu kaza sunna ne abu kaza ba sunna bane ya ce to bai kamata bai halatta ga wani wanda ya san abin da manzo Allah ya faɗa ba kuma yanzu yana faɗar wannan sabani ya ce to ga kuma wani sabani a iya aiki da shi duk abin da yake akwai nassi da yake nuna haramci to babu magana kuma sabani a maulid yana cikin bid'a ko baya ciki bil ittifaq bid'a akwai nassin da yake nuna haramci ta ko babu to a zo ana kawo cikin masail ishtihadiyya masail ijtihadiyya fa ko dai ya zama na adilla din muta'arida kamar karanta bismillah sirran aw jahran akwai hadisan da suka zo karantawa sirran akwai wanda suka zo karanta jahran sai malamai suka yi sabani ana wannan mas'ala ce khilafiyya a mas'ala ce ijtihadiyya ba a tsanantawa a ciki taharatu bauli ma yu'kali lahmuhu dabbar da ake cin namanta bawalinta ɗahiri ne ko ba ɗahiri ba ne aka yi sabani malamai suka duba wanda su duba wannan dalili wanda su duba wannan dalili kaga wannan mas'ala ce ijtihadiyya babu nassi akan wannan sai ka kira shi mas'ala ijtihadiyya to ire-iren wannan su ake kira karanta fatiha bayan liman a sallar da yake bayyana karatu ka karanta ko baka karanta ba wasu suka ce a karanta wasu suka ce ka a karanta masu a karanta suka kawo hujjoji masu ce a karanta suka kawo hujjoji ya zama da an samu ta'arudul adilla fi zahir wannan mas'ala ce ijtihadiyya ba a tsananta a kanta amma abinda ake cewa bid'a ko ko sunna ce kuma mas'ala ijtihadiyya ga nasi qarara ya ce kullu bid'atin dalala kai ka ce a mas'ala ce ijtihadiyya to kaga wannan akwai kifewar kai akwai kifewa a ciki shi yasa ce duk abin da Allah ya tsaye da hujja a kansa ko manzo Allah ya tsaye da hujja a kansa to baya halatta ga wani ya kawo maganar sabani tare da ya san abin da Allah ya ce da manzansa wa ma kana min zalika yahtamilu ta'wil wanda kuma zai iya daukan fassara biyu abinda zai iya daukan fassara biyu ya iya daukan wannan fassara nassi ne in kana karatun shari'a zaka samu wannan nassi mutane biyu sun yi sun yi hujja da shi akan abu daya wanda ya kuma ya ce haram wanda ya ce halal kuma nassin su guda to kaga wannan tamilu ta'wil wa yudriku qiyasan ko kuma wa yudraku qiyasan za a iya riskarsa ta fuskar qiyasi saboda babu nassi sai a yi qiyasi a yi qiyasin abu kaza bisa kaza ana son a fitar da hukunci to anan ne ake cewa khilaf khilafi ne mas'ala ce ijtihadiyya kuma ya sa'u fiha al-khilaf fa dhahaba al-muta'awwilu aw al-qais ila ma'nan yahtamiluhu al-khabar sai mai qiyasi ko mai tawili ya tafi zuwa ga wata fahimta da wannan hadisi ko wannan kiyasi zai iya bayarwa to wannan ne wanda yake ya halatta wa in khalafa fihi ghayrahu ko da ya saba wani a ciki lam aqul innahu yadiqu alaihi diqal khilaf al mansusi wannan ba zan ce akwai kunci a cikinsa zai kuntata gare shi ba kunci irin na wancan sabani wanda yake zuwa bayan nasi sabani idan akwai nasi to babu magana duk da akwai wanda suke gwama tsakanin ana maganar nassi a cikin irin wannan magana da kuma nassi a gurin malaman malaman malaman usul ma la yahtamilu illa manan wahid wannan duk magana ce wadda watakila idan gabar yinta ta zo a lokacin karatu ayita to kaga akwai bambanci tsakanin mas'ala ta ijtihadi da mas'ala ta khilafi ba dukkan abin da mutane suka yi sabani a kansa ba za ka ce ijtihadi ne sai idan babu nassi karara da yake nuna gaskiyar wani bangare da kuskuren wani bangare a nan ne ake cewa saɓani ne na ijtihadi kowa a bar shi akan nasa kuma ko shi saɓanin ijtihadi abinda malamai suke cewa la in kara fi masail khilaf suna nufin khilaf ibn al masail masail al ijtihadiyya al khilafiyya ko shi wannan inkarin da suke nufi al inkaru bil yad kamar yadda ibn taymiya ya bayani inkari ta hanyar kai amfani da da hannunka da karfinka sai ka raba mutum da abin da yake wani in ya dago daga ruku'u zai mai da hannunsa wani kuma zai saki hannunsa sabani ne na khilaf ba sabani ne na ijtihadi mas'ala ce wacce adillan ta buta kare ba to a irin wannan ba a ce za a amfani da karfi kamar yadda yan ahnaf suka dinga yi wajen nuna yatsa a wajen tahiya su a gurin su ba a kada dan yatsa a mazhabar su haramun ne ka ɗan yatsa don haka duk wanda ya zo masallacin su yana ɗan yatsa sai su kare yatsa to kaga waɗannan su ake gaya musu a ce ai la'in irin wani inkarin ake hanawa amma ba inkari na nasiha ba malamai ba su gushe ba suna yi wa junansu nasiha a babin da yake khilafi ne masail ne na ijtihadi suna yi wa junansu nasiha ba su gushe suna yin wannan ba ko a rubuce ko a karance kowa ya faɗi dalilinsa amma ba a ce a yi amfani da ƙarfi ba a yi amfani da hannu a yi amfani da kausasan maganganu wannan shi aka hana don haka ko maganar la'in kara fi al khilaf da ake ta nanatawa wannan shine babinta wannan shine mahallinta to wani kuma yake cewa a duk sanda aka yi maganar maulidi bid'a ne sai wasu ce to musabakar alqur'ani ma bid'a ce kuna musabaka kun yarda ai musabaka amma kun hana a yi maulidi kun yarda da wannan bid'ar kun hana a yi wata bid'ar ko je na ji wani yana tanana ta wannan ya makalkale mata ya kai ya kawo ya ce musabaka ajima ya ce musabaka kuma na san dalili malam Jafar ya taba shiga musabaka kuma ya yayi hudu akan maulidi to ya kai musabaka a 1986 kuma yanzu kake hana maulidi wani ma ya ma haɗo da batun taron shari'a ce an yi taron shari'a a zamfara shi ma ai manzan Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba an yi a Kano an yi a ina ne an yi a ina ne to mun fi su san shari'a ne da muka yi ya ya dau taron musabaka ko musabaka ya koma yana yana hujja da gwamnan zamfara da gwamnan? ha to shi yasa kamar yadda wani malami yake cewa shi dan bid'a saboda abinsa ba ya da kan gado shi hujjarsa ba ta karewa wallan ka toshe wannan sai ka ji bullo da sai ka ji bullo da wata saboda shi ba akan usus a wato ka'idoji na ilimi abin nan jigajigai na ilimi yake kafa hujjarsa ba ba akan shika-shikan ilimi yake hujjarsa ba don abin da ya zo masa akai yake faɗa shi yasa saboda haka sai ta maka kame yau ka ji ya faɗi wannan gobe kuma kana nan sai ka ji wata sabuwar hujjar da jiya ba a faɗarta wani kuma ya faɗi ta to batun musabaka ya ce ai musabaka an yarda da ita na farko abinda da za a ce masa wannan shi kansa yana nuna kusurul ilmi karanci da gajiya wajen karatu matsalar mu wato yanzu an zo ne wani zamani da ƙalubalen ya ƙara ƙarfi to saboda haka shi yasa za ku ga su manyan 'yan bida'ar manya-manyan nasu ba sa magana sai dai a dinga turo wasu wanda ba a san su ba ma ƙananan ne suke iya jara'a shi babban ya san cewa ƙalubalen yana da ƙarfi ba zai iya fitowa ba shi yasa ko a gidajen rediyo ba za ka ji manya-manyan ba sai wasu wanda ma baka san su ba to shi zai iya faɗa shi wannan komai ta caɓe dai ba za ta yi masa muni ba baka san shi ba da ba malamai suna magana akan musabaka a littattafan fiqhu inda suke magana a kan rihan ko kuma babu abin nan asabq war rami babu sabti war rami asabq asabq war rami afwan bi fathi al ba asabq war rami annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisin sa cikin sunan hadisin abu musa al-ashari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la sabaqa illa fi thalathatin fi khuffin aw hafirin aw nasl babu musabaqa da za a sanya iwazi a ce in wannan ya ci a bashi sai abubuwa guda uku abin da yake a tseren dawakai abin da tseren huffin su ne tseren raƙuma au hafirin ko dawakai au nasilin ko harbi da kibau to malamai suna maganar wannan a wajen batun jihadi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta waɗannan saboda ɗaukaka jihadi, saboda ƙarfafa mujahiduna waɗannan abubuwa guda uku tsere a kan raƙuma ko dawakai ko koyan harbi akwai ƙarfafa mujahidi wanda zai ɗauka karmar Allah Manzala ya yadda a sanya wato a sanya kyauta ga wanda ya yi fice a bashi to wasu malamai suka ce banda wannan guda uku babu wata musabaka da aka halatta wannan shine ra'ayin malikiya shine ra'ayin hambaliya shine ra'ayin shafi'iya amma sun yadda a yi musabakar in babu kyauta in ba a sa wata kyauta a tsakani ba in babu iwat wannan bil ijma sun yadda amma inda iwat to ba za a yi ba sai waɗannan guda uku suna magana akan ya halatta ko ba halatta ba babin bid'a bane ba wai babin bid'a bane babin ya halatta a yi ko bai halatta ba kayan malamai suke yin sabani ya juzu kaza ko la ya juzu kaza wasu sai suka saba musu kamar hanafiya da ma wasu daga cikin tabi'ai kamar aka ibnu abi rabah ya halatta ayi yi musabaka fi kulli shay a cikin tabi'ai yana da a cikin sharhu zurqani na muwadda ba wai wani gu da nisa ba sharhin zurkani da yawan wadda yana na cikin fatul bari ya ce ya halatta aifi kulli shai suka ce saboda a ilimi ma ilimi ma akwai ɗaukaka addini a ciki domin ɗaukaka addini ba wai ya taƙaita ne kawai da takobi hatta abin da ya shafi ilimi da ƙarfafa hujja shi ma ana ɗaukaka musulunci da shi saboda idan akwai wannan to ya halatta kenan a yi musabaka kuma a sa iwa a sa kyauta a ciki ga wanda ya yi fice haka ba ita musabaka ce babu ba maganar a ayi ko ba a ayi ba ne shi da yake so ya yi kiyasin maulidi a kan wannan musabaka ta alkur'ani ya manta shi yana tunƙaho shi ɗan malikiya ne to malikiya sun hana musabakar sai kuma me sun rushe musabakar kaga in dai a jiki kala ta maulidi shi ma shi ma ya rushe shi yasa malamai suka ce ba a kiyasi akan al-aslul mukhtalaf fihi wannan asali ne da ana jayayya akai wasu ce ya ayi wasu ce ka ayi ba a kiyasi akan sa saboda zara aka rushe asalin kiyasin naka ya faɗi kiyasi ana yin shi akan al-aslul muttafaq alaihi saboda maganar nan ta musabaka ayi ko ka ayi mukhtalaf fihi ce mazhabar da kake tinkahon jingina kanka gare ta ta hana a yi wannan da iwazi a cikin komai sai cikin abu uku kawai to inda yana karatu ba zai kawo nan ba sannan wasu suka halatta shi ma kuma ba babin bid'a yake ba cikin babin mu'amalat suke sa shi suna sa cikin babin sabaq war rami ayi ko ba ayi ba wasu suka halatta kamar ayan ah, ah, abin da mazhabar Abu Hanifa wannan shine ikhtiyarin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa ya halatta shine ikhtiyarin Ibn Qayyim aka je aka duba littafin Al-Furusiyya Alfurusiya na ibn al-qayyim ya halatta ya faɗi wannan a duba littafin al-mubda na ibn muflih al-hanbali juz'i na biyar shafi na 122 yana cewa waya juzu akhdhu rihani rihani shine kyautar da za a saka wanda ya ce ɗauka fil ilmi a cikin abin da yake ilimi ne hadda qur'ani tana ciki li qiyamid dini bil jihadi wal ilmi saboda addini yana kafuwa ne ta hanyar jihadi da ilimi saboda haka sai suka yi kiyasansa akan waɗancan abubuwa guda uku kenan hadisin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita waɗannan abubuwa guda uku saboda da su a musulunci ke kafuwa da su ake jihadi a lokacin can ana amfani da kibau wajen harbi yanzu fa da bindigogi da manyan igwa-igwa ah, ah? kenan idan aka zo yanzu ana maganar rami za ka ɗauko maganar bindigogi ne su ne rami ɗin da ake cewa ai a ciki za a yi gasa ɗin a fitar da wanda ya fi ƙwarewa a shajja shi a ƙarfafi gwiwarsa ta hanyar yi masa kyaututtuka saboda wasu sun halatta wannan kuma ba sa shi cikin babin wanda suka hana ba ca suke saboda bid'a bane su suna ganin zai iya shiga babin kimar ne caca to shine malamai suka ce ba shiga cikin babin caca saboda eh, murahanar sayyidina abubakar da yayi da da kafirai lokacin abin nan yakin rumawa da farisawa wanda oh, masu karatun sira sun san wannan haka in aka duba hashiyat ibnu abidin hashiyatu ibnu abidin ta ta ta ta yan ahnaf ce juz'i na shida shafi na shida. yana cewa wa kadhalika al-hukmu fil mutafaqqiha su ma malaman abin nan masu koyon ilimi masu koyon fiqhu a iya musu gasa a tsakaninsu wa kadhalika al-musara'atu ala hadha at a bisa bayanin da ya yi na baya su ma masu wasan kokawa. wa inna ma ya halatta su yi haka li'anna fihi hasan ala al-jihad saboda a ciki akwai kwadaitarwa bisa jihadi wa ta'allumul ilmi da koyan ilimi fa inna qiyamad dini bil jihadi wal ilmi saboda addini yana kafuwa ne ta hanyar jihadi da ilimi fajaza fi ma yarji'u ilaihi ma to duk abin da zai kai zuwa gare su ya halatta don haka maganar musabaka malamai sun riga sun yi ta tuni amma ba za ka samu wannan maganar maulidin ba kuma cikin tabi'ai ga ata ibnu abi rabah yana cewa ya halatta a yi musabaqa fi kulli shay fi kulli shay akhdhu rihal fi kulli shay kamar yadda yake cikin fatul bari ko sharhun zurqani na muwadda ba za ka samu irin wannan magana ta tabi'ai ta wani tabi ata ibnu abi rabah almajiri ibnu abbas ne almajirin abdullahi ibnu abbas ne sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu irin wannan asarin ba akan maulidi to duk da haka akwai waɗanda suka cikin ahalus sunna kamar Suleiman Nasiru Ulwan wani malami ne daga cikin malaman Saudiya shi yayi kwande mu musabaka alqur'anin ma ya ce maulidi bid'a to kuma kaddara duk mun yi ittifaki kan bid'a ce wannan ai zai hana a daina maganar maulidi ba in malam Jafar ya yayi musabaka shekara 18 ko 16 baya wasu mu ba dariƙa suke ba suka bari wasu ai ɗari ƙada suke gaba ɗaya ba ba wai ba wai ba suka bari ah. saboda haka a daina inda inda da karatu ba za a yi musabaka ba za a yi kiyasin wani abu wanda ake aka tabbatar da bid'a ne ba akan wani far'i muftalaf alaihi in ilimi ya kafu ba a irin wannan wani ya ce wanda yake yin bid'a bai sani ba da wanda yake yi ya san bid'a yake mai hukuncin su ai cikin maganganun ibnu taymiya mun faɗi wanda yake bid'a bai sani ba Allah zai iya bashi lada akan abin da yake yi na kokari amma ba akan bida'ar ba ba akan bida'ar ba kuma mutum yana wajen kokari saboda Allah daga baya ya gane kuskuren sai dawo kan daidai Allah ya haɗa masa ladan biyu wannan ba akwai shi ba a musulunci wanda suke kan kiristanci suka tuba eh? suka dawo suka karɓi musulunci Allah ce zai haɗa musu ladan biyu ba aslim taslam aslim yu'tika Allahu ajraka marrataini eh manzo Allah yake cewa a cikin hadisin sahihaini cewa mutane guda uku Allah yana ba su ladan su sau biyu sau biyu daga ciki farko yadda ya ce wanda yake bisa kan addinin wani annabi daga ya gabace ni ya gaskata shi sannan da nazo kuma ya imani da ni Allah zai bashi ladan sa biyu ya ayyuhal ladina amanu ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum yu'tikum kiflayn min rahmatihi ya ku waɗanda suka yi imani da annabi Isa kamar yadda yake cikin tafsirai ku ji tsoron Allah ku yi imani da manzansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'tikum kiflaini min rahmati zai ba ku ma'auni biyu na rahmarsa zai ba ku na wancan zai ba ku na wannan shine magana da Ibn Taymiyyah ya aka ce ya ce ai maulidi za a samu lada wani ya ce akwai hadisi wai wani ya ce akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbansa ya musu walima an ci abinci ya ce to wannan ita ce ranar da aka haife ni shi yasa na tara wannan a bar kowa ma zai iya ansa wannan ban sani ba ko hadisin nan ne na cewa aqan nabi sallallahu alaihi wasallama an nafsihi ba'da nubuwa manzo Allah yayi wa kansa aqiqa bayan annabci shi kuma ya fassara shi da walima da taron suna ya tara sahabbai aka ci abinci ya ce to wannan ce ranar da aka yi wancan hadisi da malamai suna maliku ya ce ƙarya ne kamar yadda yake cikin kamar da muka faɗa a wancan cikin littafin al-muqaddimatul mumahidat na ibnu rushd al-hafid an tambayi malik ce kai za sahabbai nawa ne suka musulunta ba a yi musu suna suna jahiliya ba manzo Allah ya taɓa cewa su je musu suna yace kai rabu da waɗannan ƙarerake hadisi akwai ruwayar abdullahi bin muharram wanda akan wannan hadisi malamin suka watsar da shi duk mun faɗi wancan a waccan lakcar akwai Sheikh Nasiruddin Albani ya samarwa hadisin wata hanya daban saboda haka ya kyautata hadisin duk da hanyar da ya samu ita ma akwai riwayar ina jin Abdullahi bin Musanna shi ma akwai surutai na malamai da yawa a kansa wasu sun caccake shi wasu sun dan shi to shi dai Albani yana ga ba komai a hassana hadisin to mun yi magana muka ce daman hujjojin ko dai su zama sahihai ne amma ba suna nuna maulidi ba ko kuma daman can ma ba sahihai bane ko ba sa nuna maulidi ba ma wani hadisi wanda yake ko da da'ibi ne da nuna maulidi saboda haka ita wannan maganar akka annasi da nubuwa malamai suna maganar akan cewa mutumin da ya girma ba a yi masa aqiqa ba zai iya yi wa kansa ko ba zai yi ba saboda haka zai yi ko ba zai yi ba to anan ne suke kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa kansa bayan annabci dan ba a yi masa ba yayi wa kansa suna don haka suke cewa wanda ba a yi masa suna ba ko ya balaga zai iya yanka zai iya yanka wa kansa ragon suna to amma shi mutumin ya gano har da taro aka yi har da walima aka yi har aka ci abinci yace kuma wannan ce rana aka haife ni kafirta wanda bai yarda da maulidi ba wasu suna kafirta su wannan ma mun yi magana a ciki hawan dutsen dala ranar takutaha wannan duk a waɗanda duk suka ji lakcocinmu na farko da na ta biyu da ta uku za su iya sanin menene hukuncin wannan hawa dutsen daladin wabillahi wabillahi tuklan la hawla wala quwwata illa billah wa alaihi tuklan wa bihi nasta'in wala udwana illa ala zalimin